hijira 1433 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ce daidai da yau 29 ga watan bakwai miladiya 2012 muna cikin wato suratul hujirat a jiya mun tsaya kan sura aya ta takwas za mu ɗora kan aya ta tara a yau insha Allah ya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نعم الله ملوك كيتي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا idan ɗa'ifa biyu ɓangare biyu na muminai suka nemi yaƙar juna fa aslihu bainahuma ku yi sulhu tsakaninsu fa in baga ihdahuma ala al-ukhra idan ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu ta nemi ta albaghi shine bagat wato ce zalunci akan ɗayar wa qatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah to ku taru ku masu yin sulhu da ɗaya ɓangaren da ya yadda a yi sulhun ku yaƙi wannan da ta ɗin wato har sai ta koma zuwa ga umarnin Allah a wannan yana nuna kinan in an tashi sulhu shi mai sulhun zai zama a tsakiya ne yana neman lallai a sami fahimtar juna to in an sami fahimtar juna haka ake so in kuwa ɗaya ɓangare ya ce shi bai da sulhu ba to sai a taru a yaƙe shi hajja tafiya ila amrillah har sai wannan wacce cikin ta koma zuwa ga umarnin Allah fa in fa'at in hajja yadda ta koma fa aslihu bainahuma bil adli hukuma shi sulhu ku yi sulhu tsakaninsu da adalci وقصدوا كي آدلتي إن الله يحب المقصدين للي ألا ينا سما سآدلتي إنما المؤمنون إخوة أبن سني مؤمني دي أن جوناني فأصلحوا بين أخويكم كتوتة دنغنتك لأن أوانتك دتكي تكانوكم واتقوا الله وجزء الله لعلكم ترحمون tabbas za ku sami rahama da jin kai wato na ubangiji za a kanku. waɗannan ayoyi kamar yadda malam Allah ya masa rahama yake cewa bayan bayani da aka yi mana a baya na yadda al'ummar musulmi za su yi ƙarfi za su sami fahimtar juna tsakankaninsu wannan ayoyi an kawo su ne don yadda za a nuna mana yadda ake sulhu idan wani rikici ya kasance tsakanin ɓangarori biyu na musulmi domin a iya samun wato rikici ba cewa ake dan ana musulunci tsakanin musulmi kuma ba za a sami rashin fahimtar juna ba to shi yasa aka saukar da aya dan a nuna ma in sabanin ya samu ga yadda za a yi wa in ta'ifatani min almu'minina qatalu idan bangare biyu ta'ifa guda biyu ɗa'ifa ana nufin ɓangare biyu ko da nan ɗaya mutum ɗaya ne nan ɗaya mutum ɗaya ana kiransu ɗa'ifa tan idan nan mutum biyu nan biyu ne duk dai haka ake nufi ko nan goma nan sha biyu nan ko kuma nan unguwa can unguwa ko nan gari da nan gari dukkan su wa in ɗa'ifata ne minal mu'mini na tatalu idan ɓangare biyu na muminai suka sami yakan junansu suka sami rikici tsakaninsu ibn kasir ya kawo hadisin anas dan malik yake cewa kila lin nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam law ataita abdullahi bin ubay bin salul kenan ina ma a ce ka je wurin abdullahi bin ubay bin salul kila zuwan ka wurin shi zai sa ko ya dawo ya musulunci na gaskiya ko kuma tunda shi shugaba ne mabiyansa ya sa su fahimci abin da kake zuwa zuwa wato kira zuwa gare shi su imani na gaskiya ziyartar wani babba wanda yake kan wata hanya ta daban ba ta daidai ba ɗayan biyu ne akan yi ko dan shi da kanshin wannan ziyartar ta sa shi ya dawo kan daidai ko kuma mabiyansa su su dawo kan daidai duk wanda dai aka samu nasara ce ko kuma alal akalla ta sassauta gaba da ke tsakanin masu kiran shi da kuma shi da ya ja wata daga daban to shine shi Anas yake cewa manzo sallallahu ya tafi aka ce da zaka je wurinsa saboda haka fandalaka ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karbi wannan shawara ya tafi da shi da tawagarsa na sahabbai zuwa wurin Abdullahi bin Ubay bin Salul saboda haka wa rakaba himaran yayin da annabi zai tafi sai ya hau jakinsa ya tafi a kan shi abinda zai nuna muku tawadu irin na manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yana da taguwa yana da alfadari yana da doki kuma yana da jaki amma ya hau jakin dan ya nuna maka ita rayuwar duniya nan ba komai ba ce ya hau shi don a nuna maka cewa shi annabi bai ɗauki duniya komai ba wan talakal muslimuna wato haka nan sauran tawaga ta musulmi su ma suka wato suka bi na suna tafiya shi akan raƙuminsa su kuma suna tafiya kafa kenan wa hiya ardun sadiqa inda abdullahi bin ubay yake ƙasa ce mai wato rairayi da rashin tsafta da kura haka falamman talaka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihi kala da annabi ya tafi har ya isa wurin shi da ya je maimakon ya karɓe shi karɓa mai kyau sai ya ce ilaika anni tafi ka bani wuri wallahi laqad azani riha himari wato haƙiƙa warin jakin kamani yana cuta da ni waƙala rajulun min ansar wani mutum daga cikin sahabbai wato wani gwarzo sai ya tashi ya ce wallahi la himaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hada ya buri minka wallahi warin jakin manzo sallallahu ya fi kanshi daga gare ka kai wato in ma jakin nashi wari yake to warin ya fi kanshi mu a wurin mu akan ka yamma yammai da magana kenan kala faɗin wannan ya ce shi mai ruwaya wato ainihin ainihin wato amina fagadiba abdullahi fagadiba li abdullahi rijalun min qaumi sai magoya bayan abdullahi bin ubay bin salul sai wani daga cikin mazaje daga cikinsu shi ma sai ya fushi fa ghadiba li kulli wahidin minhuma ashabu saba annabi suka fusata shi ma na shi magoya ba suka fusata fa kana bainahum darbun bil jaridi wal aidi wan ni'al daga nan fa sai rikici ya falle duka aka fara duka da irin abin dabinan nan kuma ge dabino wani kuma da hannu ya kai nushi wani da takalmi Likici da ya kaure bangare biyu ya ce shi anas mai ruwaya ainihin fa balagana annahu unzila fihim wa in ta'ifatan min almu'minina tattalu fa aslihu bainahuma Wannan labari ya zo mana cewa akan wannan rikici da ya balle shine sai Allah ya saukar da wannan aya idan bangarori biyu na mu'minai suka sami tattalu suka yaki tsakaninsu fa aslihu bainahuma ku sulhu tsakaninsu wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi cikin kitabu sulhi haka nan muslim ma ya rawaito shi hadisi ne ingantacce wato ana nuna kamar asalin sababin saukar aya kenan ina fata yan uwa sun gane to wannan shi ana cewa kullum wato al'ibaratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab wancan shine sababin saukar aya har yau hukuncin yana nan kuma kenan wanda suka yi rikicin da bangare ɗayan a tun da an ce muminai kenan tun da shi kan shi abdullahi bin ubayyu ai kun san yana da awar musulunci ko illa munafunci da yake fama da shi to wanda suke tare da shi din akwai irin shi munafakai akwai kuma wanda suke musulmi ne ga musulmi ga waɗannan sabon annabi rikici a kaure sai a kira su ta'ifatani minal mu'minina idan ɓangarori biyu na mumine suka sami yakan juna to ku yi sulhu tsakaninsu wannan hukunci sai ya zama har yanzu kenan yana nan idan abin da yake jawo rigima tsakanin wane da wane ya faru to ku wanda ba a rikicin da ku sai ku tashi ku yi sulhu tsakani shine a nan aka koya mana yadda ake yin sulhu ɗin a yadda aka nuna cewa in aka tashi ayi sulhu fa aslihu Bai bainahuma ko wai sulhu tsakankanin su masu rikici din a wannan lokaci idan kun tahi sulhun in an ci nasara shikenan fa in bagat ay ta'addat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗaya bangaren ya nemi ta'addanci akan ɗaya, ya ki yadda da sulhu kenan to a nan wurin ku masu sulhu ya za ku yi kenan a nan wurin ne sai aka ba da tsari aka ce faqatilul lati tabgi hatta tafiya ila amrillah ku taru tunda ɗaya ta da ta koma kan littafi da sunna kowa ya fahimci menene daidai a su yadda su yi sulhu tsakaninsu to ku wanda kuke sulhun sai ku taru ku yaƙi wacce ta ƙi yadda da sulhu ɗin ta ki ta dawo kan daidai hatta tafiya. har sai ta dawo din ila amrillah zuwa ga umarnin Allah shine alhaqqu kenan har sai ta dawo kan gaskiyar da ake so ya sulhu akai fa in fa'at idan ta yadda ta dawo fa aslihu bainahuma to sai ku sulhu tsakanin su dan dama abin da ake so shine yin sulhu din bil insa ta yin adalci ba tare da karkata waje guda ba sai ka zama so kake a samu a fahimci juna a haɗa kai ba wai so kake ka goyi bayan wani ɓangare wanda kuma kila shi da nashi laifin a matsayin shi mai sulhu kenan shine aka ce wato bil adli da adalci to a lokacin da ake sulhu in rikici ya balle akwai abin da yakan faru yayin da za a shiga sulhu kamata yi shi mai sulhu ko masu sulhu su bincika su ji kowane bangaren ya yake domin akwai rikicin da ake yin shi zaka ga rikicin ɗaya yana kan gaskiya ɗaya yana kan rashin gaskiya to ku masu sulhu a wannan lokacin kuka zo kokari za ku a gyara marasa gaskiya a nuna musu gaskiya masu gaskiya kuma tunda suna kan gaskiyar a yadda da kan gaskiya suke ba ana nufin sadda ka zo sulhu ka rufe idan ka ƙi sauraren duka ɓangarori biyun ka ƙi fahimtar me suke ciki ba shi sulhu dama abin da ake kiran shine ne tanazul anil haqqi saukowa daga haƙƙi kila wannan bangare suna zalunta wannan wannan suna zalunta wannan to sai a zo cewa ku ku sassauto daga abin da kuke na ba daidai ba kuma ku sassauto kowa ya haƙura da wani abu da shi yake so sai a haɗu a daidaita a fahimci juna shine sulhu an fahimta shi yasa shi mai sulhu wani lokacin shi kanshi shi ma kila za ta iya shafar shi kai ne ka zo za ka yi sulhu tsakanin mutum biyu ɗaya ya ci ma ɗaya kuɗi ma ɗauka kamar naira dubu ɗari naira dubu ɗarin na ita ce ta haɗa su rikici ya ci mai kuɗi kila bashi daga nan zuwa wata biyu wata biyu ce bai biya shi bai ƙara mai wata ɗaya bai biya shi ba wata hudu to kaga sannan zai zo ya nemi a rikici rikicin da za a tafi kotu to ita kotu hukunci take ita ba sulhu take ba kotu an gane da kyau alƙali baya sulhu sai dai ya ce in kuna son sulhu ku je koya ma ba a gabana ba shi zai bincike ne ya san mai haƙƙi ya bashi haƙƙin shi kawai an gane da kyau to kafin a tafi sun kotu kai makwabci ka ce a'a ku bari in maku sulhu ya aka yi zai bincika ga yawanci eh, ya ci kuɗi dubu ɗari shi kuma na lallai kuɗin shi ne kuma na neman kuɗin shi ya saba lokaci to ya aka yi kila wanda ya ci kuɗin ya ƙi biyan bashi a ko su da suka bi jimamaci. mace ana ganewa kila rayuwa ce ba da gangan baye eh, abubuwa ne kudin sun ki samuwa yadda zai biya bashin kuma maimakon ya zo ya bada haƙuri ya bi da yadda ake da lalama shi kuma yake neman ya nuna shi fa bai shi bai kasa ba ko bai so ya nuna hakan wanda ya shigo yanzu kaga kila shi zai gaya mashi ya aka yi baka biya shi kuɗin shi ba wallahi sha'anin rayuwa ne abubuwa ne amma maimakon ya daga man yake ta man da hankali shi yasa ma naga gara ma a rikicin ka san wani min talauci kuma sai je ho mutum sai nemi ma kuma rikici a je a yi ta ko kaga ya ji wannan shi kuma ya zo wurin shi dama gaskiyar nan take karar shi kuɗin shi yake nawa kuma akan gaskiya yake to kai mai sulhu ya zaka yi anan yace to yanzu dai abin da za a yi yanzu zan maku sulhu shi tun da rayuwa ta shiga matsala yanzu abin da za a yi shi yanzu a sassauto yanzu a sami dubu hamsin za ka iya samu dubu hamsin ya ce eh to zan iya lalubo dubu hamsin to shi kenan eh ya sami wannan to kai ga zai baka dubu hamsin ka yi haƙuri da dubu hamsin ka ga yi sulhu an karɓi dubu hamsin saura hamsin to hamsin ɗin kuma zuwa shi ce daga nan sati guda satin ya ne nemi a hana kaga sai ya sake samu shi tunda shi babu ne ce to yanzu dai ni ma zan samu dubu ashirin ka ka samu talatin ga dubu ashirin ka ga mai sulhu shi ma ta shafe shi ko sai ya samu ashirin tun ya ga ashirin kila zai kwakulo talatin sai a hada a ba wannan an sallamai ko ba sallamai ba kaga ya yi hakuri ya da daga ko kuma a cewa yanzu dai bawan Allah nan da ya karɓi ɗinka bai da shi abin da nake so ka yafe mashi ashirin zai zai kwakwalo talatin ce to na yafe mai zai ka talatin din kaga ya sauko daga wani haƙƙin shi shi kuma wannan an tursasa shi ya sauke wani yau da ke kan shi wannan shine sulhu bangare biyu mai sulhu kullum shi so yake a gyara shi yasa yake da matsayi na musamman kuma ya kokari ya san inda gaskiya take kai ya danna idan shi yake fahimta gaskiya din kaga da yazo zai sulhu mai kuɗi ba ce mai zai kai ba baka da gaskiya ba shi ke da gaskiya wanda ya ki biyan bashi shine bai da gaskiya amma shi kuma kila wani dalili ne yasa ya shiga wannan yanayi an gane da kyau wannan shine sulhu ake nuna yadda ake yin shi idan ɓangarori biyu aka bincika ganan ganan kila kowane yana da laifi to ku masu son sulhu sai ku zo a nuna ma kowa laifinsa kuma kowa ya ya bari a da a juna idan wani abu ne na haƙi ku ku sauko daga kaza ku ku sauko a zo a sami fahimtar juna yadda za a gane shine ake cewa ainihin fa aslihu bainahuma bil adli ku yi sulhu tsakanin su da adalci shine alqistu kenan wato ba da zalunci ba in mutum har ya san ba zai iya adalci ba tsakanin masu sulhu to kar ma ya shiga shi yasa wa sidu Allah ya ce ku yi adalci ya idilu kinan inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci Allah yana son masu adalci saboda matsayin da suke da shi wato ainihin a wurin ubangiji subhanahu wata'ala a wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muqsituna inda Allah ta'ala yawm al-qiyamah ala manabir min nurin masu adalci a wurin Allah maɗaukaki gobe kiyama suna wani wuri wato manabir jan ina membar kenan membar ai kun ga yana sama kowa yana sama da wanda suke kasar shi ko suna wani wuri na musamman na wato ainihin na haske ala yaminil arshi a bisa daman al'arshi ta ubangiji alladhina ya'diluna fi hukumihim su ne wanda suke adalci a hukuncinsu wa ahalihim da kuma ahalinsu wa mawalu da wanda aka jibinta masu nauyin kulawa da su kana shugaba kai ne gwamnati saura talakawa duk suna karkashin wanda suke wa mawalu alaika kenan to irin waɗannan shugabannin da suke adalci da wanda suke shugabanta da mutum a gidansa akan ahalinsa baya zalunci tsakanin hajiya uwar gida da hajiya amarya dukkan su ne masu abin da ya dace haka nan ƴaƴansa da ƴaƴan ƴan mowa da ƴan mora dukkan su ɗaya a wurinsa shi babu ruwan shi Allah ne ya bashi su ni'ima ne a gare shi na adalci su ne ahali kenan sannan da kuma wanda suke za a yi hukunci tsakanin su alƙali kenan da zai zo ya hukunci ba zai ci wancan yana da alaka da ni ta wajen kabila jini dangantaka da waye ne bai da gaskiya a danne wancan kuma a wato shine bai da gaskiya ba shi gaskiya babu to masu yin adalci wajen sulhun su da masu yin adalci wajen hukuncin su da masu yin adalci a kan al'umma da aka dora masu dukkan su suna da wannan matsayi gobe a kiyama suna wurin wani tudu mai haske a daman al'arshin ubangiji ashe ga matsayin babba ne kenan bai kamata manda Allah ya ba su shugabanci ko na gida ne su zalunci ba ko na yadda za su yi sulhu ne tsakanin al'umma to sai su yi shi yadda Allah ya ce shi yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbul muqsitin lallai Allah yana son masu adalci yana son masu adalci Allah ba zai so wanda yake ba wanda yake na gari ba shi yasa da shugabanni sun san irin waɗannan ayin da sun zama adalai a cikin al'umma su da ba su zama azzalumai ba sai su ɗau wannan siffa ɗin wacce Allah zai so su Allah ya sa mu cikin wanda Allah zai so mu aya ta gaba sai Allah ya ce innal mu'minu wato innamal mu'minuna ikhwa su ba mu'minai yan uwan juna ne fi dini kina a cikin addini innamal mu'minuna ikhwa kadai mu'minai yan uwan juna ne yan uwan juna kenan a cikin addinin da ya haɗa su domin yan uwantaka ta addini ta bi yan ta jini rubi sahabbai lokacin da suka je suka zama yan uwa a madina akwai kabilu masu rikici al'ausu wal sai su shekara da shekaru ana gaba ana yaƙi amma da musulunci ya zo ya haɗa suka zama ‘yan uwan juna har Allah ke cewa lau an fakta ma fil ardi jami'an ma bai baina qulubihim da ka ciyar da duk abin da ke ban kasan nan wai dan iya haɗa kai ka hada kansu ba za su haɗu ba kamar yanzu ki ne da duniya take duk wani magana a haɗa kai a wane ne ne in ba karkashin tutar wannan kalmar ce mu'minu na din ba za a haɗu ba ba za a haɗu ba ko da ji za a kashe duke cikin kasan nan ko cikin wato duniyar nan kai ba zai haɗu ba sai karkashin kalmar imani kana musulmi yana musulmi kana mumini yana mumini a musulmin kana ahli sunna yana ahli sunna amma kana sunna yana bid'a kana bin manzo shi kuma yana bin wata hanya can daban yana kana mumini yana fasiki kullun shi aikin fasikanci da saban Allah shine gaban shi babu fa yadda za a ku ba zai yi ba tafiye tattafi tare shi yasa kullun kafirai suke so su ɓata su gurɓata musulmi ya zama wasu sun zama fasikai lalatattu babu yadda za a yi zama mutum lalatacce ne fasiki sayan fahimta juna kai kana kokarin dan Allah babu da za a yi mutum yana ayyuka na bid'a abinda Allah bai ci ayi manzo bai yi ba su ya dauka a matsayin addini kai kuma ba ka yin su a ce ku hanci juna ba zai yi ba yasa sai aka ce innamal mu'minuna ikhwa yan uwa to mu'minai yan uwan juna ne yan uwan take da tafi komai sabanan da suka haɗu ansar da muhajiruna sai ka ga muhajiri mahaifin shi kafirin an zo yake babu ruwan shi da wannan shawanan mahaifina ne zai iya sa takobi ya dauke mashi kai babu ruwan shi kawai saboda me yan uwantakan musulunci ita ce gaba da komai yau fa muya ake sai ka ga cewa irin rayuwar da ake ba ma kafiri mahaifin mutum ba a kabila kawai tunda dai suwa da kabilun mu ne ko suna kiristanci babu komai tare muke da su ba ba ake bane sai ka ga musulmi ne sannan kuma wancan kirista ne amma rikici in ya taso sai ka ga an haɗa kai da kiristan da musulmi ana yakar wancan kabila ko da kuwa na kabila musulmi ne wannan ba musulunci ba ne ba daidai ba ne yan uwantaka ta musulunci ita ce yan uwantaka ta ƙarshe wanda ya bar hanyar musulunci na kafirci ko ciki ɗaya kuka biyo kun raba gari kun raba hanya ba wani magana dan uwanka ne na jini ko kuma kabila kai mu'minai yan uwan juna ne sai Allah ya ce fa aslihu baina akhawaykum ku kyautata dai yan uwantakar da ke tsakankaninku wato ainihin wannan ukhuwatukum wacce take yan uwantakar nan ta ku kyautata ta wattaqullaha sai Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ma'ana imadu ala ala muqtada awamirihi wa nawahihi ku ci aiki tukuru a bisa abin da zai hukunci cewa ku masu bin umarninsa ne kuma ku masu nisantar hanhanansa ne domin takawa abin da suke nufi kenan ne da aka ce a takawa shine imtisalu awamirillah wastinabi nawahihi kokarin kamanta abin da Allah ya ce kayi nayi sannan kuma nisanta abin da ya hane ka wannan shine zahirin takawa an gane da kyau ibnu kasir ya kawo hadisai karkashin ayan nan dan ya dada karfafa mana abin da ake nufi da ‘yan uwantaka ta musulunci na farko ya kawo mana hadisi wato ainihin inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ainihin matsalul mu'mini na fi tawadduhim wa tarahumihim wa tawasulihim ka masalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu udhun tadaa lahu sa'ir jasadi jasad bil wa saha mun karanta wannan hadisi a can baya wata munasaba da ce kama da nan ko wato ainihin wato misalin musulmi yadda suke da siffar su <coughs> irin yadda take wajen tawajuhin kauna junansu daga alwuji ne kauna ta haƙiƙa ba kauna ta ta munafunci ba kauna ta yaudarar juna in dai mumini ne to mai kauna dan uwansa ne mumini ba abin da yake so ya shafe shi yadda yake son duk alkhairi akan shi haka yake so shi ga dan uwan shi yasa ma annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to wajen soyayya junan su da kuma yadda suke jin kan junan su da yadda suke sadar da junan su kamar jiki guda ne kamar jiki ɗaya ne idan wani bangare na jikin yayi kuka yayi ƙara yayi wani ciwo wani mai raɗaɗi to gaba ɗayan jikin sai ya ɗauki ciwo wato dukkan sauran gabai na jiki su ma sai su ɗauka maka misali da irin ciwon ɗan kakkarai ɗan ciwo da yake samun kan ɗan yatsa in ya same ka a kai yake amma kai sai ya hau zazzaɓi gaba ɗaya sai a ce jikin shi ya ɗau zafi alhali ciwon a nan yake me yasa sauran gabai da ciwon kai duk suna taya ɗan yatsa ne to haka ya kamata musulmi ya zama a wajen ƙaunar shi a wajen abin da duk ke samun dan uwansa musulmi kamar yadda wancan sauran jiki ke daukan zazzabi da sauran ciwo din wani hadisi annabi ya ce wato izada almuslimu li akhihi bi zahar al-ghaibi alal amin wa laka misluhu mumini musulmi na gaskiya idan ma dan uwansa musulmi addu'a ala zahar al bayna yana can garinsu su yana kasar su yana wani wurin Ka ce, kai Allah ya saka wa ne, Allah ya ji kanwa ne, Allah ya masa rahama Allah ya sa wani ya huta yana nan da ran shi ko ba hutu kake nema mashi ba ko ya rasu ko kuma wani ya tafiya Allah ya dawo da shi lafiya ko kuma shi can da ya tafiya kana gida wani yana can Allah ya sare masa rayuwarsa ai ba shi yana can kila Lagos yana kasuwanci shi ko yana Dubai ko ya tafi Umara ko ya tafi ina ne kai kana nan Najeriya yana canye tana kai maka addu'a saboda dangantaka ta musulunci ko kai ka tuna shi kai mai addu'a to duk sai da kai mai duk sai da kai mai sai mala'ika shi kuma ya ce amin Allah ya karba walaka misluhu kai ma abi Allah din da ka roka mai idan Allah ya baka kamar shi muna mai irin wannan addu'a wacce baka ganin mutum ba kawai kauna ce ta musulunci ta sa ka tuna shi kai mai addu'a to duk sanda kai mai kama sai mala'ika ya ce to Allah ya karba addu'a kuma kai ma Allah ya baka abin da ka roƙa mashi yan uwan ta ta musulunci da daɗi ko babu daɗi har wa yau wani hadisin ingantacce annabi ya ce al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan shiddu ba'dahu ba'da mu'mini dangane da dan uwansa mu'mini kamar gini ne wani sashin sai na karfafa wani sashi haka ne yau masallacin nan sada aka zo za a yi wannan rufi din da kila bangare guda ne ba ɗaya bangare. za a iya rufin zai zauna to kaga haka musulmi yake haka mumini shi yasa duk da muminai musulmi suka kwaye ma junan su baya da zama kansu suke ci wato ba wani abu da suke sai a kansu ba za ka ji cewa gaban su tsakanin su da kafirai bane sai dai gaban su da tsakanin su to lallai suna cikin haɗari domin suna rusa kansu ne kawai suna kokari su ce makafirai mun gama da kan muku zo ku karasa kawai wani abin da ke ta faruwa kenan yasa in an ce a bar abin da ke raba kan musulmi din abin da ke hada kan shine kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kowa zai tsaya a kanta kai ya kauce can kai ya kauce to shikenan musulmi sun haɗu sai aiki kawai to shi yasa sadda zaka ce waye wai mai raba kan musulmi ne har ya kawo su rauni shine waye wanda ya kauce ma wannan kalma ta la ilaha illallah wanda ya kauce ma muhammadu rasulullah wanda ya kauce ma fahimtar magabata ga yadda magabata suka fahimci musulunci ga yadda suka yi shi shi kuma ya zo da tashi fahimtar daban yadda za a yi shi daban ba yadda sa abubakar da umar sahabbai suke ba ba yadda tabi'ai suke ba yadda tabi'u tabi'in a'a wata fahimtar ce sabuwa daban a nan waye ne ya tsitsinka musulmi a raba kansu kuma ya jawo mu musulmi rauni ana yasa kafirai suke jin daɗin abubuwa da musulmi suke wanda suke ba musulunci bane ko suke da sunan bid'a ko suke da sunan sako kowane kafirai daɗi suke ji yasa ba za ka taɓa ji kafirai na duniya suna faɗa da masu bid'a ba ko kuma suna faɗa da masu aikin sako cikin musulmi a'a sai dai ma su ɗaure masu gindi sai dai ma su yi sponsoring ɗinsu su ɗauki nauyinsu su tallafa masu a ɓoye ba tare da an sani ba wani saboda mi sun san duk da ɗan bida'a ya bar bida'a aka zo kaɗa ka zama sunna sak masu sabo suka daina ta bargaza a cikin al'ummar musulmi ya zama musulmi sun zama ba su da wata hanya illa kwaro manzo to su kashin su ya bushe su ta kare sun san daga nan gaba ce za ta zama ɗaya kawai tsakanin musulmi da da ba musulmi ba to da kuma sun san ba za su iya ja da musulmi ba yasa kullum suke tattalin yadda me za su a musulmi ya za su tsanka su ya za su cuso musu abin da ya zama fitina tsakanin su su ta ka junan su ta kashe junan su yanzu da Allah ku dubi Isra'ila nan Syria yanzu halin da Syria suke ciki an gama da nan Libya ko sada suke so an gama da Iraki sada suke son su rugurguza Iraki a cikin lokaci za su kama Saddam ko ba za su iya bane a suke ta ja suke ta ja su gama ruwa-ruwa kasar tukuna su gama kashe wani suke su kashe sannan suka kama su kashe haka ne ka dauki ba za su iya birnin ba za su kama gaddafi wani amma ba su kama ba yadda suka haɗa yaƙi a cikin da shi da shi ya kafe yan ƙasa suna aka rugurguza ƙasa abin da ya kafa ya gina wajen shekara hamsin aka rugurguza shi suka raƙi kuma duk musulmi ne so ake ma da kiristoci na raƙi abin nan ta gama na ƙasa sannan kuma aka zo kama shi ana ja kamar mushi kamar kare aka gama da shi to ka dubi siriya waya ake yi har yanzu wai manyan ƙasashe ba su haɗa kai wasu yadda a yaƙi shi amma yake bashar yake kuwa yake ka gani rasha ta ƙi to ya za ko rasha ta so suwa idan ya saki makamin shi ya harba kan wa yake faɗa shi a su hukuma yanzu ta siriya idan ta harba makamin ta kan wake auka idan su yan tawayen suka harbo kan wake auka to ta yaya za su haɗa kai cewa a yaƙe shi a hana kullum a kashe mutum ɗari yau ɗari da saba'in da takwas aka ce a kashe a hala kullum abin da ake ta kashe kenan an kashe wajen mutum dubu da wani abu cikin wata shida wannan wanda kawai ake lissafi wanda ba wanda wannan abin ba a lissafin su sai an gama ragaraga zan ko na sannan kuma sai ka ji an kama basha asali yake ko shikenan ko su kashe shi ko kuma shikenan su yi mashi kamar da suka yi a nan abin nan sun gama da shi shikenan sun ci nasara an ragargaza kasar musulmi tattalin arzikin su addinin su shikenan kuma ita kuma isra'ila ta ci gaba da ƙarfinta dama ita ake mashi kada a samu ta ƙasa tana da ƙarfi a area da zaki yake ta to a wannan lokaci wai jira yake sai rasha ta mara baya tukuna ita ce ce tawaye cikin manyan ƙasashen abin nan ta zai da da rasha da amerika da faransa da wace tsiya da cina duk menene su to ku musulmi ku da kanku ku ba za ku gane ba ba za ku sulhu ba ku tsakankaninku ku haɗa kan ku ku gyara a daina yakin juna hmm? saboda mi saboda bashar tantirin ɗan shi'a ne tantiri ne a cikin shi'a amma cikin lalatattun shi'a to ya zai yadda shi yasa farkon hari da aka fara irin su irin su ungunin da aka kai hari unguni ne na na na ahli sunna ko san aka fara gurguzawa to duk wannan suna nan shi tashi manufar daban za a amfani da shi a karya musulunci da musulmi ba tare da ya sani ba haka suke wannan shine yan uwa ake ta kira mu innamal mu'minuna ikhwa mu'mine fa yan uwan juna ne so da haka ku kyautata yan uwan ta ku kuma kamar gini guda ne wannan ginin in kun yarda ɗaya ne to shikenan sai ya zama sashi yana karfafa sashi in ko kun ce a daban da shikenan sai ku ta tsaka sashin ku kuna kashin ku tanaji makami saboda wanda yake musulmi shi zaka kai mahai shi za ka kashe kuma kai a ganin ka kai daidai kake saboda wani abu da ka samu wanda ya kauce ma hanya magabata dan din dai kana kan hanyar sa abokan su Umar su Usman Sali su Imam Malik dukkan su babu za zaka ita ka taba dauka makami akan musulmi dan uwanka idan rikici ya faru cikin gida ne naku ne cikin gida sai ku taru ku zauna ku sulhu a gano waye mai matsala ya gyara in yaƙi wanda suka gane da wanda suke so sulhu a yi maganin shi ana ganewa da kyau sannan kuka dubi ayar da aka ce ainihin mumine yan uwan juna ne in sun yi sulhu in sun wane ne ne su gyara ashe kenan da aka ce a tare a yaƙi wanda yake a baya waccan ayar ta farko ashe akwai sadda za a yaƙi mutum ba dan yana kafiri ba ayan na sunan shi albaghi fa in bagat albaghi kenan albugatu sune wanda za su haɗa kai su zama 'yan tawaye ga shugaba ga tafiyar da ake ga tsari wani ya ware ya balle shine bagi to irin wanda ya balle din ko yana nan a daura a karkashin abin na musulunci ana kiran shi albagi an gane da kyau shi yasa lokacin da ainihin wato Ali ibn Abi Talib aka sami wasu ka balle mashi ya yi faru aka ce to ya yi waɗannan kafirai ne ya ce a? su ba kafirai bane suna nan tare da mu ah to ya kuma ainihin wato sai ce ai su daga ma kafircin masu gudu ko ai hum lil kubri farru kafircin suka guje mawa shi yasa ma kila suke azarbabi suke abin suke yace to yaya za a yi masu za mu su ne ko ku a'a sai ce hum ikhwatul lana bagaw alaina su kan dan uwanmu ne amma suka mana tawaye suna nan in sun na sallah tare da mu idan sun yarda da abin da yake namu nasu ne nasu namu ne suna nan tare da mu in ko sun ɗauki makami a mu to shi kinan za mu ɗauka a kan su saboda wannan ɗauka makami amma har a wannan lokacin suna nan ba su fita a da'ira ta cewa su wato musulmi bane an gane da kyau yasa shi albagi idan aka je za a yaƙe shi ko buga za a yaƙe su wanda suka yi tawa yayin da aka je sulhu suka ki za a yaƙe su in ta kai a kashe su amma kisan da aka yi musu an kashe su ne a ƙarƙashin mai musulunci kaga za a yi musu sallah za a yi musu wanka za a yi musu litafani za a yi musu sallah za a kai su kuma ta musulmi kuma dukiyarsu tasu ce ta magadansu ce ba za a ce ta ganima ba ce an kama su a matsayin ganima wannan bukatu kenan wanda aka ce wani ɗa'ifa ta yi minal mu'mini na ka tattalo rikici na cikin gida ko na yi ya ku mu'mini ku musulmi to a taro a yaƙi wanda ya ƙi yadda a yi sulhu idan ya ƙi to a yaƙe shi yayin yaƙar an ya dawo haka ake so shi kenan falillahi alhamdu in ko yaƙi har ya kai ga kashe shi to a kashe shi a matsayin nan dai a matsayin musulmi yasa duk ayan guda biyu bayan da aka faɗi kalmar kafirci a ciki ina fata yan kuma an gane yasa Allah ya ce wa taqullaha la'allakum turhamun ku ji tsoron Allah lallai tsammanin ku za ku sami jin kai na Ubangiji subhanahu wataala idan har kuka bi shi kuka yadda da ku zauna lafiya tsakankanin ku wasu basu su ma wasu ta'addanci ba mai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yassar qawmun min qawmin asa an yakulu khayran minhum ولا نساء من عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون نعم الله ملوك يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنسك إيمان لا يسخر قوم من قوم كذا وسوء jama'a su yi wata jama'a ko kada wasu mutane su yi wasu mutane wato ainihin izgilanci ko kada su raina su a sukuriya shine rainawa da yin izgilanci asa an yakunu khairan minhum ta yi waɗanda suka yi raina ɗin ko suka yi ma izgilancin sun fi su alkhairi a wurin Allah akan wanda su suka yi izgilancin kun gane da kyau wala nisa'un min nisa'in nan wasu mata kasi ma wasu mata wato izgilanci ko wani abu na raini asa sa'an ya khairan minhun ta yi waɗanda aka yi rainin ko izgilancin sun fi waɗanda suka yi. kima da daraja a wurin Allah wala talmizu anfusakum kada wato ku aibata kanku da kanku wala tanabazu bil alqab kada sashin ku rika jefa masashi munanan sunaye lakabi mara kyau wanda yake na ainihin jahiliya ne ko na can gargajiya tun da can bisa lismul fusuqu ba'dal iman wato ya munana mummu wato ainihin wato ainihin a bisa lismul fusuku suna na fasikanci ya munana ba da imani bayan an riga an sami imani abinda da can yake suna kafin musulunci ko kafin fahimtar sunna ko kafin fahimtar addini to wannan suna irin na da wanda bai dace ba da ake faɗa ma juna sai a jingine shi wa lam yatubu fa ulaika humuz zalimun wanda ba su tuba ba daga irin waɗannan sunaye ko da aibata ma juna ko da yi ma juna izgilanci to lallai kam su kan azzalimu na sun zama azzalimai Allah ya tsare mu kamar yadda tun farkon suran nan in ba ku manta ba aka ce sura ce fa da take ba da bayanin yadda al'umma musulmi za su zauna zama na mutunci yadda za su kiyaye zamantakewa su da dangantaka su da alaka su wanda kuma irin wannan koyarwar na wannan abin da muke ji shine ke kawo zaman lafiya kauce mashi kuma shine yake kawo ce a cikin al'umma ya ayyuhal ladina amanu la yasar qaumun min qaumin wato alqaumu aka ce rijal kenan minkum kada wasu mutane a cikin su kusima wasu mutane as-sukhriya as-sukhriya ita ce malamai suka fassara ta da al-izdira'u wal ihtiqa neman ka tozarta mutum ka wulakanta shi ka rika kyare shi ka gani shi ba komai bane shine sukuriya abubuwa da sukan kawo sukuriya a cikin al'umma suna da yawa sukan zama sababin haka wato malamai sun ce yawanci abin da ke kawo wani ya raina wani kila ko samu shi dukiya gare wancan talaka to mai kudin sai ya raina wa talaka yana ganin shi yanzu ba komai bane rigar shi ta fi tashi kyau a akila yanayi na kabila na ɗan kabila su wani ne kabila wa mu ta ku kima ko ko ba ka ke ba mu hausawa ne ko kuma gwari ne to ina ruwan Allah da gwari ko hausa ko wane ne duk shi ya halitta shi ko ko kuma mu fulani ne su kuma hausawa ne sai a ce kanawa ma'ana a wurin ba bafulatani ina nufin wanda addinin ma bai fahimce shi ba kenan in ya ce ba kano ne ko kuma kanori shi kuma ya rika duk wannan sai ya kawo ne wani ya nemi ya raina wani ko kuma a abin da ya shafi halitta wane kyakkyawa ne wane mummuna ne wane baki ne wane fari ne sai farin ya rika ganin shi bakin kamar bakwa bane to sai ya nemi ya kyarai ya gaya mai magana ya abin nan ɗinsa wannan abin da zai faɗi ne gaba ɗaya a tsakankanin musulmi ake so a kawo shi ya saba matsayi na musulunci la yastar qaumun min qaumi kada wasu mutane su ma wasu da sunan kabila wanda malamai suka ce fi muni shine wanda ake yi da sunan wata halitta da Allah ya wani wato kaso kai a kanta baki ne sai ka nemi ka kushe masa akan bakin da yake da shi me yasa ya fi muni malamai suka ce saboda wani abu ne da kamar yau masallacin nan ne wani ya zo ya gama ginin shi ko da ya gama sai ka kalle ka ce kai amma masallacin nan bai kyau ba ginin kaga can wajen ya ya ce can masallacin kake suka ko mai ginin kake suka kowa kake suka wanda ya ginin kake suka to shi da yake baki aka Allah ya halicce shi halittarsa ce shi ya kan shi to kake suka kina kinana kaga wanda ya halitta kake so kenan ka ce bai daidai ba haka Allah ya halicce shi ya rarraba su wannan bakaki wannan farare wannan muna na wannan kiya wannan duk kowane kuma na a jarabta shi to da kake sukan wani kake kyare saboda abin nan din shi yana cikin alamomi na jahiliya ta rana cikin sahabbai wani ya zo ya kyari ainihin cikin wanda suke ba larabawa ba ko salmanul farisi ko bilal wato Alhabashi ko kuma wato suhaibu rumi waɗannan duk ba larabawa bane gaban annabi amma manya-manyan sabai masu imani annabi ya ce innaka fi wato inna fi ka rajulun wato an eh, ko innaka rajulun fi ka jahiliya kai mutum ne har yau akwai sauran gugguɗin jahiliya tare da kai dan me yasa zaka so kai dan shi ba balarabe ba to har yau wannan abin wato yana nan yana ɗaya daga cikin abinda da annabi ya roƙa kar a same shi a cikin al'ummar shi Allah bai karba masa ba sauran gugubi na jahiliya su wani su rika jin sun ji su wani su wani su rika jin har yanzu balarabe me yake ji in bai fahimci addini ba a gaban dan afirka ji yake kai kai ba komai bane haka shi ma a cikin su ma yan afirkan su wani ji suke sun su wani komai musulunci zaka ga sai mai imanin gaske shine ake kau da wannan cikin zuciyar shi wannan ne ake so a kawan mana irin waɗannan abuwa Allah ya azuta ka da dukiya har ka taɓa wulakanta talaka har ka kyare shi Allah wadata ka da ya azurta ka ko ya jarabce ka da mulki kar ka ci mutunci mara mulki Allah ya azurta ka da kyau kar ka ci mutunci dukkan su suke kawo sukuriya to gaba ɗayansa aka tattara ka ce kaumun min kaumi a nan aka ce malamai suka ce bai hada hada mace bane ka ce ya hada amma sai a gaba kuma aka ware mata aka masu faɗi nasu daban in an ce alƙawmu ya haɗa da su amma su malaman suka ce an ware saboda me wasu miyar rijalu qauman li'annahum qawwamuna 'ala nisa'i bil umuri allati laysa wato laysa lin nisa'i an yaqumna biha an kira maza da wannan suna wato ƙawman saboda su ne suke tsaye da harkar kulawa da matan kansu ƙawwama. ciyarwa da tufatarwa da ba da wurin zama da komai kanwa cike ne arrijalu qawwamuna 'ala nisa'i wannan qawwama din tana kanka kai namiji shi yasa daga sanda ka sake ta kana da mata to mutuncin ka ya gama zubiya gaban matarka an gane da kyau yasa aka kira su da wannan suna saboda suke tsayuwa da irin ayyukan da mata ba sa iya bisa halitta da ɗabi'a haka Allah ya raba kowa da irin aikinsa hakanan su kuma mata aka kira su annisa kamar yadda malamai suka yi bayani an kira su ne asalin kalmar daga wato niswa ne wato mushtaqqun minan naswa annaswa shine wato tarkul amal barin aiki asali mace ba a halicce ta dance ta wahala aiki ba ita yan lele ce ita kamar wato gwal take mace sai dai a yau aiki a kawo mata ta shafe jiki ta cike kalau ta waye a kalle ta a ji daɗi a kusance ta da duk waɗannan su ne ake mace aslan in ta haihu ta rena abin da ta rena abin da ta haifa din ta kula da shi har ya girma ya kwari ta koya mai magana ta ba shi tarbiya sana kai shi makaranta wannan shine asalin mace wa karna fi buyutikunna ku zaman ku a gidajen ku haka Allah ya ce yasa daga sanda mace ta tashi daga ɗabi'ar da Allah ya halice ta tafi ta koma ta ɗabi'ar ta namiji kenan shikenan ta shiga cikin tashin hankali ku zaman ku a gidajen ku Allah ya ce in larura fita ta yi za ku fita ko gaida ƴan uwa ko larura asibiti ko wane ne sai Allah ya ce wala tabarata na tabarrujin jahiliyyati mura saboda ku gwal ne ku lullube jikin ku gaba daya fita irin ta matan jahiliya saboda kimar da Allah ya baku mace kamar gwal take kaware haka aka kira su wato su kamar gwal ne ka san gwal in aka sa shi karau cikin wani abu ko ta kwasfa ba abin da ake so ya taba shi sai ka je ka zauna da wasai da gwal ga yadda suke shashare suke hukure shi ko haka mace aka ce a mata kama daga sanda ta fito tana turmutsetseniya tana waye wai ita ma za ce sai yayi da kai fada da fada kai da kai da waye da waye waje ɗaya kuke ƙarya ne ba ɗaya bane kaga ayan nan sai aka ware mazan aka musu magana su daban matan aka musu magana su daban aka ce wala nisa, min nisa haka nan mata da mata su ma kada wasu su laina wasu wato ainihin ta yiwu a sa an ya kunna khairan min hunna ta yi macen da ta nemi taimako ta isgilancin kila ta fita kuna ganewa kila ta fita a wurin Allah wata kila ta fita a wurin al'umma ma to a nan za ka ga wasu har a yanzu a yanayin mu na yanzu musamman al'ummar mu yau kusan abin da suke nema su ɗauka miza da ma'auni na auna mutum a ɗauke shi na gari shi mai mutunci ita ce riga in ya sa riga shi kenan za a girmama shi a mutunta shi ya zo kofa a buɗe mashi amma ya yake sai ka ga ba a la'akari da wani ba riga ba ce wani za ka ga bai da rigar amma mumini ne bawan Allah ne mai biyayya ga Allah mai bin manzo mai bin qur'ani mai bin sunna amma kuma Allah bai hore mashi wani abu na duniya ba bai kamata ka wulakanta shi ba wani kuma ga rigar ya sa amma rigar ce abubuwan baka san yadda rigar ma da ya aka saka rigar ba halacce haram ce musamman irin wannan zamanin namu da wai duk wani abu da mutum yake yau sai a ce mashi sunan abin business ko ko me ba wai ko me ai ai business ne me me business din sa fashi da makami okay to shine business din sa ko shi kenan ba komai bane saboda wasu wanda ba musulmi ba sun ɗauki haka wai kuma su ke nema gangaro mana mana a ah. ke zurin ya ar ne wanda shi kafiri ne dan ya kira fashi da makami business kai ma musulmi ka ɗauko wani kalma ka faɗe ta haka kai da kasan banna ce ta'addanci ce sata kai ka san haramun ce a karkashin addinin ka dan wani can kafiri yi mata sunan business kai ma ka ɗauke ta haka a dan 419 shi ma wata wani can yi mai suna ce business in ai mai business A ai yanzu abin da yake yi yan cewa ke yi haka ok to shi ne business ɗinsa to ma'ana wai ba damuwa zuwa kawai sai ya zubo riga ya shigo mota ta bala'i shi nan kuma shi na nan kula alhali abin da yake fashi da makami kaga wannan ya kamata a matsayinmu na musulmi mu gane mene ma'auni da ake gane cewa ainihin wannan nagari ne wannan ba nagari ba la yasar qaumun min qaumin asa eh wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan wani baka san waye ke ba zaka ga wani kamar da annabi ya ce sallallahu zai zo da kofa riga ake gani a bude shi in yazo sai a tunkuɗe shi eh madfu'un bil abwab law aqsama ala allahi la barra da zai wato da zai rantsuwa tsakaninsa da Allah Allah sai ya baranta da saboda tsoron Allah amma idan ya zo kofa sai a rika tuye shi mai riga a bashi wuce ko na tuna wata rana na je wani ofis sai shi kuma sun janne na sanya riga aka rika wani girmama ni ranar kuma sun yi ijin lafiya ta haka dai shiga abin nan na zuwa haka yawan sai aka wance kalade sai na fahimci waɗannan mutanen anya me mizanin su ne su mizanin su kawai ita ce riga sai a ɓoye maka fayil in ka sako babban riga sai a fito maka da shi amma haka ga kai ba kowa ba ne to shi kenan sai a zo a cutar da kai ai sai kai zuwa goma zuwa abin nan ba a saurare ka wai saboda ba ka da riga riga ita ce ya kamata mu zama yadda qur'ani ya dora mu ya zama mizanin mu shine imani mutum mai imani shine wanda ake kallo a matsayin mai daraja a wurin Allah kamar yadda za mu ji wasu ayoyi a nan gaba wato waɗanda za su zo mana bayan nan wala tanabazu bil alqabi kada ku rika jifan junanku da lafuza ko kuma kafin wannan wala talmizu anfusakum kada wato ainihin ku rika aibata kanku ai la tu'ibu fatu'abu kada ku aibata kanku sannan kuma sai a aibata ku kada ku aibata wani wannan aibatawa ta a aibata ku wato wala tana wato ainihin wala talmizu anfusakum wannan kalmar kalma ce da ake jefa ta ita ma karkashin waccan din karkashin sukuriya to sai aibatawa ta taso ka aibata mutum saboda kila kawai ka raina hankalinsa ko ka raina wato ainihin wato fahimtarsa ko ka raina samunsa to duka kada ka aibata shi malamai suke cewa kada ka yadda ya zama aikinka kullum sa ido akan mutane faɗi tashinsu da shigarsu ka zama mai ma mutane hukunci na zahiri idan za ka ce bincike za ka riƙa yi yaya halin mutane ko keke da keke to za ka binciko abin da bai kamata ka binciko shi ba to ne kada ku yi wannan ku riƙa aibata junanku hadisin can da muka karanta na ɗazu ya haɗa hadda wannan walata na ba bil alƙaf kada kuma wato ku riƙa jifan junanku ku da laƙubba marasa kyau wannan kamar yadda ainihin ibn kasir ya kawo a cikin hadisi ingantacce sanda wannan aya ta sauka wato ainihin <clears throat> manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya kira wani daga cikin sahabbai sai sahabbai sai su kalli abin haka saboda suna sanin shi da wani suna na daba to haka ne kamar yadda ruwaya ta zo sai annabi sai ya ga bai ji daɗi ba ya aka yi ne ashe lokacin za ka sami mutum ɗaya yana da suna uku suna ɗaya kyakkyawa ɗaya na lakabi mara kyau ɗaya wani shi ma mara kyau to da aka kira shi da sunan mara kyau ashe baya so tun daga suna kyakkyawa da ya samu na musulunci kila wancan sunan suna ne tun na lokacin jahiliya ana samu wannan ko ba a samu yanzu aka sami wani da can kin lokacin jahiliya sunan hitanku amma sunan shi abubakar to yanzu da ya fahimci karatu ya fahimci suna ya fahimci addini baya san me baya san a kira shi da tanku to saboda haka wannan tankwancin da bai so kar ku kira shi da shi suna ne lakabi ne nashi ba mai kyau ba sai dai lakabi malamai suka ce iri biyu ne akwai lakabi mai kyau akwai mara kyau wanda yake mai kyau babu laifi misali a ce wani mai kyauta wannan lakabinsa kenan wani mai kyauta sana ce wani mai ruwa kaga wani mai ruwa lakabi ne na mai na aibi ba zai so shi ba wane mai kyauta lakabi ne nan shi kuma na ainihin alheri zai so Da sai malamai suka ce in mai kyau ne babu laifi mutum a mai lakabi da suna mai kyau amma lakabi wanda yake shi kuma na aibi to ko da yana so karka kira shi da shi kamar a ce wane mai ruwa ya rika so shi a gaya mai wane mai ruwa din to tunda asali bai da kyau Allah kuma ya hana wala tanabuzu bil alqab kada ku rika jifan junan ku da laqabba marasa kyau ko yana so kar ku gaya mai a karkashin wannan kun san za ku sami matasa su ne masunan su suna makan su lakabi ne ne wani da sunan dan kwallo wani da sunan kafirin duniya can wani sunan wani tsinanan duniya shi zai lakaba ma kanshi ya sama kanshi kuma jin daɗi yake ana kiran shi da haka to ko yana jin daɗi kai a matsayin ka na musulmi za ka kira shi shi ne malamai suka ce ko yana so ba za ka kira shi ba tunda Allah ya hana lakabin da ya sama kanshi shi Allah ya hana ya sama shi wannan mummunan lakabin ko kuma Allah ya hana ku kira shi da sunan wannan mummunan lakabin to laifin shi yayi kai kai ma kai kai har ka kira shi da shi kusa balle kuma sadda ya zama lakabin dama baya son wannan lakabin baya so musulunci ya hana to nan ne laifin yafi kai kuma kar a daidai wannan lokacin ka ce zaka kira shi da wannan lakabin duka yana karkashin wala tanabuzu bil alqabi saboda haka waccan aya malamai suka ce shine fa nazaral wala tanamuzu bil alqab lokacin da ya zama annabi ya ji mutum ɗaya da suna uku ɗaya san shi da shi sannan kuma ana kiran shi da wasu idan aka kira shi sai wasu su ta waiwayawa da wani ake ko da wani saboda su da wani sunan suka sani wannan kina a shiya yan uwa sai mai hattara ya matasa ka nisanci sama su kanka sunan da bai dace ba suna musamman na kafirai na arna makiya Allah ya zama su za ka ɗauko sunansu ka yafa ma kanka kuma a yi ta faɗi musamman tsakanin matasa wanda ba su gane addini ba su kokari su gyara in kuma kai ka sani kai kokarin gaya ma yan uwanka matasa tun da gashi Allah ya ce wala tanabuzu bil alqab sannan bi isa lismul fusuq ba'da iman wato ya munana suna na fasikanci bayan imani wato bi isa asifatu wal lismul fusuq da siffar da suna na fasikanci dukkan su sun munana bayan an riga an sami suna kyakkyawa wa huwa tanabuzu bil alqabi kama kana ahal jahiliyyati shine jefa ma juna sunaye irin sunaye da kamar da kasance wato lokacin jahiliya yatana wato ainihin yatana atuna da ma dakhaltum fil islami suna ma sunan sana'at wato siffa wata siffa ta daban da wani suna mara kyau bayan shiga musulunci saboda haka Allah ya hana daga sanda ka zama musulmi to wannan suna naka na musulunci shi ya kamata a san ka da shi wancan suna na jahiliya na gargajiya mara asali mara tushe sai ka jingine shi a koye shi kuma in wani na da shi kai ma kar ka gaya mashi ana ganewa da kyau wannan shine mafi kyau kuma shine daidai saboda saba hakan saba Allah ne Allah ya ce fa ulaika humu zalimun wanda suke haka su azzalimai ne to kalmar zalunci kun sa a cikin alqur'ani in ta zo tana da ma'ana biyu ko zalimuna bi ma'ana kafirun ko kuma zalimuna bi ma'ana fasikun to anan malaman tafsira inda suka ce fa ulaika humu zalimuna wato alfasikun kina masu aiki irin wannan suna aiki na fasikanci shine Sakuriya, yin izgilanci ma yan uwansu da kuma jifan junansu da aibata junansu da gaya ma junansu suna na banza dukkan yin hakan aiki ne na fasikanci ba daidai ba ne, ba za ka ce ma'anar zalimuna anan ana nufin kafirai ba mai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم نعم. Allah malaukake ce ya yi hallazina amanu ya kuwa waɗanda suka imani ishtanibu kasiran minazan ku nisanci yawa yawan zato inna ba'd zanni is lalle wani sashin zato zunubi ne wala tajassasu kada ku rika bin wato ainihin ku rika tajassusi kuna binciken junanku wala yartab ba'dukum ba'da kada sashin ku yayi da sashi giba kenan a yuhibbu ahadukum an ya'kula rahma akhihi maitan yanzu shin sashin ku yana so ya ci naman dan uwansa alhali yana matacce fakarihtumu fakarihtumu kuna kyamar hakan kuna kin yin hakan ba za ku yin haka ba wattaqullaha to ku ji tsoron Allah inna Allaha tawwabur rahim lalle Allah mai yawan karban tuban bayansa ne kuma rahimu mai yawan jin kai ne ga bayansa in sun yi laifi sun tuba sun bashi wannan ayoyi duk dai ƙarin tarbiyya ne ga wannan al'umma wato ta manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya ayyuhal ladina amanu wannan ya ayyuhal ladina amanu wajen guda biyar ce wannan ce ta ƙarshen su ko da aka jero mana su ake ta jero su ana faɗin su ya yi ayyuhal na amanu ya yi dan a san magana ake ta cikin gida mumine ake ma magana shi ya sa su kansu ayoyin nan dalili ne akan wanda zai ce ainihin wasan wasu kan suka su ce an tare ana ta wa'azi an bar wasu an ki aje a kira wasu su shiga musulunci masu wa'azin sun zauna sun shantake to shi wa'azi irin wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi ne da wanda ya fita zuwa da'awa zuwa jihadi a farauto wasu shigo musulunci akwai kuma wanda ya yi ma wanda suka musulunta suna nan tare da shi kullum su ne muminai kowane bai bashi ba fita da annabi ya domin jihadi domin da'awa a lissafi suke a musulunci yaƙe-yaƙen manzo kaza ne fitarsa kaza ce amma zamansa ya karantar da wanda suka yi imanin ba za ka ce kaza ba ce kullum tun yana makka kafin ya hijira cikin karantar da wanda suka yi imani yake balle kuma bayan da ya hijira ya dawo madina kullum masallacinsa nan ya koya habbansa dukkan hukunce-hukunce na shari'a na addini na gaba ɗaya abin da Allah ya saukar ko kaga anan ya ayyuha allazina amanu ya ayyuha ashe kaga dan muna musulmi ba za mu ce mun ba mu katon masu karantar da mu ba dan an haife ka musulmi uwa da uba kana bukata a sanar da kai menene musulunci to shi yasa zaka yi ta gani ya ayyuhal ladzina amanu ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza to anan ma Allah madaukake ya ce ya ku waɗanda suka yi imani bu kasiran min adh ku nisanci wato kaso mafi yawa na zato an fahimta da kyau wato ainihin wa huwa tazanni su'i bi ahli alkhairi min almu'minina shine kamar mummunan zato ga mutanen alkhairi na mu'minai kullum ya zama kai mumine kan ya masu mummunan zato ce yan ta'adda ne ka ce su ne zauna gari banza su ne kaza kaza ko da zargi da abin da bai dace ba inna ba'd zanni isu wato ainihin sashi wani sashi na zato zunubi ne a wannan in muka duba ainihin da aka ce inna ba'd zanni isu kina ashe akwai ba'abu zanni wanda yake ba isim ba tunda a ce ba isim kun gane wani sashen zato fa zunubi ne to akwai wani sashen zaton da shi kuma daidai ne shi yasa malamai suka ce ashe ayar da ta zo gaba cewa wala ta jassa su kar ku bincike akwai kuma inda ake bincike kar ku bincike wato ainihin ku rika binciken ku rika bibiyan al'auran yan uwanku la tabba'u auratul muslimina ku rika bibiyan al'auran musulmi yan uwanku an fahimta da kyau bil anha kuna bincike akan su binciken da bai dace ba wannan iyana muka tsaya ta jassasu hadisi ya zo ingantaccen hadisi shi ma hadisin da muslim ya rawaito shi imam bukhari duk sun fitar da shi shi imam bukhari karkashin fassara wannan aya cikin wato inda yake tafsirin aya din annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wazan ka shedin ku da zato a hirdin ku da zato fa inna dhanna akzabul hadith lalle zato shine mafi ƙaryan zance zato haka kawai kai zaton abin da ba haka yake ba kuma ka je ka bada labari a kan shi wala tajassasu kada ku bincike wala tahassasu har wa yau da Hausa sai dai ka fassara shi kar ku bincike duk da malaman lugha wasu sun bambanta sun ce a tajassus shine binciken da kake dan wani ko kuma yan leƙen asiri kenan shi ka san shi yake haɗa ya je ba da rahoto ko sai ya yau a tasiri ya ce kaza a hudu ba an ce kaza an faɗi kaza an wa a haɗa a rubutar da miƙa kashi ba ruwan shi tajassus kenan shi ko tahassus yi shi da shi da kan shi ne gulma ce kawai kan shi yake ma bincika wai ne yake ciki ne makwabcin nan nawa kwanan nan na gade abin abin har ka dai ba irin da ba ya ne abubuwa to ai abin ne ko ya ne kasuwa ko ba ta gara ne to na ruwanka da kaso shi wato kana kamar so kake kai ya shiga cikin matsala kenan yanayin da ya canza kamar daɗi ke maka kenan ko wannan tahassus ne suka ce yi dan karan kanka na gulma sunan shi ne tahassus tajassus kuma abin da kake dan wani kamar yadda ake haya wasu a cikin mu ai haya ka kai ne wakili kai ne dan bada rahoton gashi gashi kana musulmi a cikin musulmi yan uwanka kuma zaka je kai wannan aikin haya aiki kenan to shine nan Allah yake cewa la tajassasu ku daina binciken junan ku bincike na bincika al'aura shi ko manzo son sallan yazo ya ƙara wannan yace din ku wala tanafasu ku daina ainihin tanafus wato neman wani sai ya fi wani akan abin da bai dace ba wala tahassasu wato wala tahasadu ku daina ma junan ku hasada wani Allah ya hure mai tare muka taso tare muka yi makaranta amma yau ka ganshi ya zama kwamishina haka ba Allah ne zai jarabce inda ya je din yau ka ganshi kasuwa Allah ya bude su ne kaza su ne a tafi kaza haka Allah ya jarabce shi bai kamata ka yi masa hasada ba kai kuma inda Allah ya banka ne ya banka kai ma jarabce kaza ka hakura hasada yawanci takan taso a karkashin wata ni'ima da Allah ya wani ko to kar ka yi dan ita ma in ka yi kamar magana da muka ce ta ɗazu akan halitta ta ɗan adam da Allah ne in ka soke ta kamar Allah ka ce bai iya ba to haka nan wanda Allah ya masa wata baiwa ko ta mai ce ita kuma ka zo kana sukanta to kamar kana cewa me yasa Allah kai ni'ima ta a wurin wani dan me yasa kai kuna fahimta ke yasa ba ta da kyau kuma take rushe aikin mai ita yadda wuta take cinye karmami busasshe ice busashe haka wuta take cinye ladan aiki mai yin ta Allah ya kare wato haka hasada take cinyewa wala tabaghadu a cikin hadisi annabi ce wala tabaghadu kada sashin ku ya rika kiyayya ga sashi shine albughdu kiyayya kuna musulmi amma ya zama kiyayya ku tsinsa tana tsakanin ku. ma kiyayya ga wanda aka ce ai makiyayya ya zama babu wala tadabaru kada sashin ku ya juya mu juna kada sashi ya juya ma juna sashi ya zama wane ya juna wane yake neman sa shine karku wannan wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance tsakankanin junan ku duk yan juna yan uwa na juna kamar ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya saboda kalmar nan ta musulunci ta haɗa ku wannan imamu bukhari ya kawo wannan hadisin karkashin wannan wala ta jasta su haka ya kamata bai kamata kullum ko makwabta kuke da dan uwanka musulmi zama kana sa ido sa ido ka san me asirin shi kullum abin da ake so ya amfani da zahiri ya amfani da abin da yake na karara idan za ka ta bin ta tabbu'in mutum ba abin da za kai ga kullum ka ce kowa ma bai iya ba kai kaɗai kai ka iya in kana bin al'aura kowa abin da za ka ce kowa dan nan yana cikin kashi yana cikin fitsari kai ne kaɗai tsarkakakke shi yasa wannan hadisi cikin tarbiyya abin da ya nuna ake amfani da zahiri a wannan muka ga cewa da aka ce wala tajassus wato wala tajassus muka ce akwai tajassus da za a eh sada al'umma take zaune wani ya shigo mata zai cutar da ita to nan kuma sai a zauna ba za a bincike ba gane shi a unguwarku wani ya shigo zai bude muku gidan kallo zai kama ku barna zai zo ya bude maku wani dandali na daba zai kawo muku wata banna kaga wannan kuma sai a sa ido a bincike shi kuma a san da za a magance shi domin an bar shi zai zama cuta ne a cikin al'umma zai zama kansa zai zama guba wannan tajassusin babu laifi an gane da kyau kamar yadda can muka ce da aka ce ainihin akwai wani zaton da yake mai kyau ko inna ba da zanni ism to akwai wanda yake ba ism ba zato malamai suka ce kai za wato zatanka ga muminai ya zama zahirin zatanka shine alheri misali mutum ne ka ga ya je wurin tafsiri ya je wurin karatu halka ya je ya je neman ilimi ya tafi neman halattun shi ya tafi duk abin da ya dace a iya zahirin abin da ka sani kina nashi Ba ka san shi da wani abu ba a wannan zahiri ya zaka ɗauki shi zaton da za ka yi mashi zato na alkhairi to ko da a can a ɓoye na ɓoyewa yana wasu abubuwa a ɓoye wanda in ba wanda ya je ɓoyewan ba ba zai iya sani ba kai dai zaton da kake mai me alheri saboda ka gan shi wurin karatu ka gan shi masallaci sahun gaba ka gan shi duk wani aiki alkhairi yana gaba gaba ka ga zaton da zaka mai me alkhairi amma a ɓoye kila yana wasu abubuwa marasa kila yana shan giya ma a ɓoye misali kai dai zaton ka anan mutumi ne na gari haka shi kuma wani gashi nan da kaga bakin shi kaga alamun me in ka ga idan za ka ga alamun me in ka ga tafin za ka ga alamun in ka ji magana shi za ka ga alamun magana ga ta nan dai Allah ya tsare sannan inda kake ganin yake zama wuri ne na badala ku shi kuma magana ta gaskiya ai za ka wani zato wani so za ka mashi shi kuma na sharri domin gade bakin shi ila ya yi baki kiran alama ta yana shai-shai Idan shi ya kada ba irin ne da ya kamata idan namiji zan ba magana shi irin ta shashinci kaga zato za ka yi mai na lalataccen mutum ne to wannan zaton yadda zahiri kai da shi kai amfani kana da laifi baka da laifi to da yadda yake nan kuma zai yi shiga ta mutumin kirki ya zo ya sa riga ya gyara bakin shi ya fesa turare menene komai ya wane ne wane zaton za ka mashi zaton da ya wancan dai yadda ka san na zahiri ba wannan wani abu da ya yi na wani wanda ba shi ne zahirin shi ba to shi ake nufi akwai sashen zato wanda yake zunubi ne akwai wani kuskure da hausa suke su ce menene eh? zato zunubi banda wala kuma ni larabci larabci ko yawwa azannu zambun walau kana haqqan wai azannu zambun zato zunubi ne ko da dai gaskiya ne kaga wannan ma ai ba larabci bane ko kawai magana ce dai aka hada ta Hausa aka tsara amma ba amma ba larabci bane balle ka ce hadisi ne kaga wannan magana ta Hausa da take nufi kamar dukkan zato zunubi to anan ko aya ma ba haka ta faɗi ba inna ba'da zanni wani sashin zato zulubi ne kinan wannan mutumin da yake misali zahirin da ka san shi bawan Allah ne yana sahun gaba ayyuka alkhairi duk da shi ake da komai sai aka ce a ɓoye yana wani abu mara kyau amma a ɓoye kai baka sani ba to sai ka ɗauke disipofin na nashi na gare da ka sani na zahiri sai ka ce kai mai wancan zata ka yi daidai to shine zunubi kina tunda a ɓoye ne sai ka bari sai radda ya bayyana karara amma yanzu a koyi ne kai dai ana magana yaka ce ni dai wani abin da na san shi zahiri shine kaza da kaza na alkhairi haka kuma wancan da yake shi kuma ga abin da ka san shi a unguwa ga ɓannar da yake yi sai wani ya zai ce ma kai mutumin nan kaza kaza ka ce a ni dai zahiri ga da na san shi an gane da kyau to shine malamai suka ce kuskure ne ka ce dukkan zato zunubi akwai zato wanda yake ba zunubi bane daidai ne akwai kuma zunubi wato zato wanda yake sunan shi zunubi to dukkan su din waɗannan ayyuka da wancan da aka ce Allah madaukaki ya ce salibu kafiran min zanni ina ba da zanni ithun da kuma da Allah ya ce wala tajassasu sai gaba wala ya ga tabba azukum ba kada sashin ku yayi da sashi kada sashin ku ya ci naman sashi kada sashin ku ya gibar sashi an gane wannan shi ma laifi ne ba daidai ba ne wato ainihin ya kurhu bi shay'in ya kahuhu in kana fihi kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi a cikin hadisi <clears throat> wato hadisin abi huraira ila aka ce ya rasulullah mal ba. Wani mece ce giba ne menene yi da wani haka aka tambayi annabi qala sallallahu alaihi wasallam zikruka akhaka bima yakra ka ambata ma dan uwanka abin da baya so kuna ganewa qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul ya kake dani ya rasulullah ba ni labari idan ya kasance tare da ɗan uwan akwai abin da ake faɗin ake faɗa mashi shi ma giba ne in kana fi akhi ma aku abin da dan uwan na nake yi da shi nake faɗi shi to in akwai abin tare da shi shi ma haka ne giba ne qala sallallahu alaihi in kana fihi ma taqul faqad faqad tafta ko da a tare da shi da akwai abin da kake faɗin dai kai da shi ko zo kana cewa ka aiwa da dogo ne dogon nan wani kuma kuma dogon ne amma ba so a rika faɗa mai dogo ka sani cewa dogo menene eh <laughs> to shi bai so ka siffanta da wannan sifa din ba daidai ba ne da bai so ka faɗa mai kai da shi a yana da irin kato murya na ce kai wannan nan mai kato murya kuma bai so ka wasa fashi haka Allah ya halice shi da kato murya bai so to in ka faɗa mai dai kayi da shi ka aibata shi tunda ya so an gane da kyau wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta in kuwa ma abin da kake faɗa mai ba shi tare da shi annabi ya ce wannan kai mai bauta ka kinkiri ƙarya ta gaya mai laifin ya fi girma kenan babu kawai karya kake shiryawa kake ta ɓata shi ka soke shi can ka je can wannan ɗabi'ar ita ma kun san tana nan cikin al'umma to anan Allah subhanahu wataala dan ya nuna mana girman laifinta sai aka kamanta ta da wani abin da shin an ce ke za ka yi a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita shin yanzu dan ɗayan ku zai so ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu an ce Allahu akbar anan ka ya mutu ko wanka ga gawar shi sai kuma ka taho da wuka ka fara yankan naman zaka je ka gasa ka ci iya za ka iya ko wannan ana nuna maka kyamar abin da girman munin abin to yadda ba za ka yi wannan ba me yasa kuma kake yi da mutum da ran shi na can kai kuma kana nan kana aibata shi ya yi kaza wani mai kaza wani mutumin banza wani ka ka gama bata shi gaban al'umma wanda yana cikin kaba'in manya-manyan zunubai wanda za ka gama kana nan ka aibata shi ka gaya mai gobe kiyama sababin wannan a titse ka ka yi sallah kai azumi a kwashe su dai a bashi kai a baka haka nan ba lada kun ga sura na abin da ke karantawa na gyara kyau al'umma mai alkawari mu ce daga yanzu mun kame bakin ba za mu kare da kowa ba insha Allah eh ya za ka iya wannan shine wani ya zo zai fara sai ka ce a'a sai ka ɗauko ta magana daban a kau da wannan wani shugaba ne wani malami ne wanda malamai suka ce yi da malamai a naman ma da aka ce ko za ka cin to naman su ya fi kamar dafi na malamai kamar dafi nama san cin nama kuma da dafi za ka cika haɗe to mai dafi fa ba ko wanda su ban da su kan malamai da aibata su da yi da su ba su da aiki inda suka zauna malaman nan su kake ganin su kaza kaza kai dai kyale su kawai ai da sun lalace <laughs> to to wai kinan jarare ina malamai su lalace dan tasha ne kinan koko dan abin koko dan daba ne lalace wanda zai ci Allah ya ci annabi ya ci lalace wanda yake da wannan shedan ya zayyana mai shi ba shi da malami fa shi ne malamin kan shi kenan tunda ya ce malamai ya jarki gaba ɗayan su kenan to wannan yana cikin idan za a fara sai ka ce a'a a bai a ɗauko wata firar mu tattauna ya za a kasuwanci mai inganta ya za a yi aikin mai inganta ya za a yi karatu mai inganta ya za a yi cikin mace inganta ya za a yi zaman lafiyar mu inganta duk abin da zai kyautata rayuwar mu duniyar mu da lahirar mu da addinin mu ya zama ita ce firan mu zama ma ba mu da lokaci lokacin zai shi yanzu lokacin karatun nan yau ka shiga kwamfuta kai wane ne ne ka tattara wannan bayani ka wane ne hmm? kana da lokacin da zaka ce har a zauna ana fira awa ɗaya awa biyu a kama wancan kama wancan da lokaci idan ka ɗauka shugaba ne kai shugaban nan ya fi ƙarfinka ba da ka iya da shi ka zauna iri na ni da kai da wancan mu muna talaka mai ta surutu me muka iya mu ba 'yan majalisa balle mu ce a shi mu ba kwamishinoni balle mu ce mu jiya mushi bayan gwamna ne ko in man ne mu ba kansiloli ba idan shugaban ƙasa ne mu ba ba mu da komai ba abin da za mu iya surutun da za mu yi ce me zai tsina na? yana da wani amfani kila da karatu ma zaka tafi ka kama ka san addinin ka ka san ilimin da zai taimaka kila kai in ka je ka gyara kila da ya zama alheri amma ka zauna a majalisa majalisa ce ta matasa kowa sai ya zo an saba wai ta zama jiki duk da bai je ba shi wurin tattauna irin waɗannan shi ji yake kamar fa a ranar ya yi na abubuwa wai saboda ya zama kant labaran yau duk da aka ya zama an zo an tattauna su shi ma zama karan cikin kar a ɗau wani lokaci bai san me ake tattauna ba yau ai an zagi wani an yi da wani an to ba akwai kamafai na eh, minan ba na labaran da shi ma jiyo ka je mana kaɗan ji na awa ɗaya ka watsa ko rabin awa masu ishe ka je ka abin da zai amfane ka a wayan an jiyo labaran ne ya jiyo na jiyo ya karanta jaridan na karanta to kuma sai a zo kuma sai ai mai wani a tattauna kuma a tattauna a fitar da analysis ai wane ne dai a gama ɓata lokaci shekara da shekaru suna ta raina mana hankali sai sa kuɗi ka sai jaridar ka rediyon kana nan ka bata kwakwalwar wajen saurari da lokaci duk ka gama kuma ba gyaran kai da za ka iya ka dubi bbc shekara na aka ce yaushe ne aka wai bikin kafa ko shekara nawa hamsin ne gona to tun da aka gaba bbc zuwa yau mai ta tsina na na gina al'ummar duniya sai dai me sai ta bata maka lokaci kai ne ka ji bbc in mai jin larabci ne arabi bbc na yin bangaren turanci ka dawo na hausa ka aikin ka kenan hawa tsawon aikin suke na fayaɗa shari'a duniya duk inda ake shari nan tauraron su yake nan yake haska nan ake bayani to aikin kenan kullum kai jin fitina duniya ba ka da aikin yi ba ka da za ka gyara imanin ka ka aiki na gari sai wannan jarida ka sai waccan ka sai waccan ka hada duk ka hada takardu ɗin tare da kai da za ka sami aya ashirin ka karanta hamsin a wuni na tabbacin na Allah kai ne rantsuwa ba zan ka fara kana da ladaurin Allah amma wancan labaran fa to kaga dai irin waɗannan abubuwa sai suna cikin abin da an gama a zo ana yi da saura an kaza an kaza kuma ba zai iya kawo gyara ba su kafiran ba da aka saka murkushin ba a yau ba zama suke su taɓa lokacin su ba aiki suke tukuru aiki suke tukuru ba dare ba rana mu kuma muna nan zaune muna bacci wanda abin da ya kamata kina mu tashin farka Allah subhanahu wataala da ya ce wannan sifa ba za ka ci naman dan uwanka ba yana matacce fakari tumuhu kuna kin hakan to haka nan wato fakti ya buhu fi hayatihi ka akali lahmihi ba'da mamati shin wato yi da shi yana da rai kamar cin naman sani bayan ya mutu an gane da kyau wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah wato at-tawwab mai yawan karban tuba ne kabirin tawbati at-ta'ibi mai karban tuba masu tuba ne ma'ana idan da kana yi da mutane idan da kana tajassusin mutane inda bai dace ba idan da aikin ka shine kullum a je a yi abin da bai dace ba yanzu ka ji ka tuba to wallahi Allah mai karɓar tuba Allah ka gafarta mana zunubanmu yi da wasu da muke yi Allah ka gafarta mana Allah ka gyara zukatanmu ka tsarkake mana harasanmu ka gyara mana harasanmu ka zama ba abin da zamu faɗi sai abin da kai da shi abin da kake so ya zama harasanmu shi za su faɗi wanda bai so kuma wanda baka so ya Allah Allah ka kame su an nuna man lokaci ina ganin za mu tsaya sai abin da ya rage kuma Allah ya kai mu insha Allah abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure da shaidan ne Allah ya gafarta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum wa rahmatullahi amma wani shi ya halatta malam mace tana girki ta ɗanɗana ta yanzu ya kuwa abinci na'am eh haka ne idan mace tana girki Malamai suka ce za ta iya ɗanɗana saboda harshe ba cikin ciki harshe yake ba duk abin da bai wuce makoshi ya tafi ciki ba ya karya abin yadda za ka sanya ruwa a baki ka kuskura bakinka haka nan za ta ɗiga nau'in abinci akan harshen ta ta ji test ɗinsa sannan ta furzar ta sa ruwa ta kuskura bakin ta babu komai na malam ya tambaya yake cewa yana yin aikin gona mana hmm. amfanin gonarsa ya isa ya yi zarka malam idan lokacin da ya yi sai ya dakatar har sai wata kan ya kawo, malam hakan da yake yi ya halatta a'a bai halatta ba Allah cewa wa atu haqqahu yawma hasadi ku ba da haƙƙin Allah a cikin wannan kayan noman kusa da kuka girbe shi sada kai girbi ka gama ka tara amfanin ka na gona ka san meye lissafin abin da ka samu to sannan zaka kasa shi goma idan ruwan sama ne ka ba da kashi ɗaya idan kuma kai ka shayar da shi irin noman rani sai ka kasa shi wato ashirin ka ɗauki ɗaya ka baya an gane da ke ko ka ce ka kasa goma sai ka ɗau ɗaya sai ka sake ɗaga shi biyu sai ka ɗau rabi ka baya ai ɗaya ne ko wannan noma kenan shine ma ka ce wai sai ramadan ya zo za ka zaka ka noma kuskure ne shi ai ka noma da aka samu da shi ake zakar shi illa ramadan lokaci ne da ake so a yawaita sadaka kila kayi noma ɗaruruwan buhuna ka fitar da zakka a lokaci ramadan kuma ya zo kaga kana so ka ciyar da al'umma don ka sami ninkin lada ka fitar da wasu buhunhunan ka ba bayan allah don su ci kai kuma ka sami lada wannan ya yi daidai an gane da kyau ko zakarka ta kuɗi ce sadda ta kama maka cikin can wani watan nan ba ba ramadan ba misali zakarka kana ta cikin sha'aban ko rajab a ko kuma muƙaddara dai wannan kaga yawwa wannan kafin watan kenan ko to sun ka jinkirta ka ce sai ramadan jinkirin naka kayi laifi amma da zakarka tana kama maka ne a cikin shawwal ko kuma Zulhaji ko zulqada ko zulhajji watan da yake gaba ramadan sai ka ce bari in jawo zakata in dawo ita ramadan kaga wannan kai abin ya shafa wannan ya halatta ana ganewa mana saura wata sha saura wata biyu zakarka ta zama wajibi ko saura wata daya sai ka ga kai dai kana so ka yi da cikin ramadan sai ka yi wannan ta yi babu laifi an fahimta jinkirtawa ne aka hana amma jawo ta kai babu laifi sannan kuma ta noma sai da ake noma ake fitar da ita wannan ana magana ta kadarori da su kuɗi da sauransu Allahu akbar na'am Allah mai tambaya ka cewa dangane da bayan sallar nasu na'am malam idan mutum ya zo masallaci lokacin tafsir malam ta yi tahiyatul masjid bayan sallar la'asar wai a yanzu da bayan la'asar kenan eh ai tahiyatul masjid ba ta da alaka da sallah ka shigo masallacin shine alaka ka da ita ka shigo ba za ka zauna ba kamar da annabi ya ce wanda zai shiga masallaci kar ya zauna sai ya yi ta bi biyu gaisuwa ga masallaci an gane da kyau to ka shigo bayan la'asar ne bayan azahar ne bayan magrib bayan kowane lokaci ne ka shigo masallaci lallai kana da alwalarka ba za ka zauna ba sai ka yi gaisuwar masallaci abinda shari'a ce kina nan haraba eh haraba tana ɗaukar hukuncin masallaci ne idan cikin masallaci ya cika babu wuri sai a haraba za ka zauna to haraba ta da hukuncin ta shi ma ba za ka zauna ba sai ka yi na'am bayan ta haihu jini bai ɗauke ba azumi ya ta zo a suna nan a matsayinta na mai biki jinin biki tana cikin shi azumi bai halatta ba gare ta za ta ci gaba da shan azumi ta kirga kwanakin da ta sha jinin nan ya ɗauke mata sannan wato jini da ya zama tare da ita sannan azumi ya wuce ta rama shi an gane eh, da mai shaya da mai jinin biki da mai haila duk sanda ta wannan jini suka sami mace to haramun ne ke azumi haramun ne ko ta yi shi azumin bai ba sai dai ta sha in azumin ya wuce ta rama na yana da yana yan uwa kada kada to masha Allah mhm. to da shi nan uwa da ke neman addu'a ta aure ko Allah ya sa yin alkhairi ne Allah ya tabbatar masa da shi don shari kuma ya canza mai da wanda ya fi shi alkhairi Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya shari kuma ya canza mana zuwa ga alkhairi Allah ya ba mu zaman lafiya tare da imani Allah ya taimaki wannan addini da masu taimakonsa Allah ya taimaki masu taimakon wannan addini duk abin da Allah ya hore masu da shi wanda suke mana zagon ƙasa ga addinin mu cikin gida da waje Allah ke mana maganin su Allah ke mana maganin su Allah ba za su gagare ka ba Allah ke mana maganin su Allah ka taimaka ma wannan addini taimaki duk masu taimakon sa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin الحمد لله رب